babu shakka don mun gani. ina godiya ta musamman ga Allah subhanahu da wannan dama da na samu kuma musamman kai da ka san su wannan abu domin ta kan tafi kira da basira ga 'yan jarida ya taba abin da yake ruhi wanda al'umma in suka ji zai taimaki al'umma kuma su fahimci kuma su gane gaskiya aka faɗa wannan ita ta nuna cewa gogewa ga aikin jarida kuma mutum ya san me yake to da farko dai dr abdullahi umar ganduje mai girma gwamna kadimul islam mutum ne wanda duniya ta sani cewa jajirtacce ne kuma babban baiwa da allah ya masa dakta ne wanda yake ba na bracket ba bi ma'ana dakta wanda ya zauna aji tun daga matakin karamin karatu har ya kai ga ya samu dakta so bana tunanin akwai wani firgici ko rashin natsuwa ko rashin ganewa ko rashin wayewa a gudanar da mu'amala sannan abu na biyu gogaggen ma'aikacin gwamnati ne wanda duniya ta sani tun duniya tana kwance ya aiki sannan abu na biyu ya fara siyasarsa da gogewa da mu'amala har yayi hakuri kai ga matsayin da yake kai to na farko dai mai girma gwamna ya zo ya samu tasawirar jihar kano a gabar da ya kamata a yaba masa duba da ne na tattalin arziki da ya karye duk duniya ne ba iya kano ba ne kuma wannan ta sa mai girma gwamna da ya zo sai ya zo gwamnatin da nufaka mai kyau zuciyarsa ita ce shine ba zai waiwaye ba ba zai duba wani yayi wani abu ba shi abin da zai sa al'umma jihar kano domin ya da cewa su suka sa hali suka zaɓe shi da ƙuri'arsu to wajibi ne duk abin da zai yi abin da zai taimake su ya zo matakin farko da mai girma gwamna shine sai ya ce zai ɗora aiki akan duk gwamnan da ya samu misali ya ce akwai babansa akwai kakansa da girmamawa kowa ya sani abinda mai girma gwamna yake nufi shin babansa shine yana magana akan tsohon gwamna mai girma injiniyar krabi Musa Kwankwaso wanda suka aiki tare sannan kakansa kuma yana magana ne akan tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekaru Sardaran Kano wanda a yanzu sanata ne ko babu komai duba da yanayin yadda ya zo ya samu tasawiyar jihar Kano dauki ba shekaru yi akwai a Giginyu akwai a ainihin Zorot mai girma gwamna ya zo duba wannan asibitoci duk daga yadda aka yi zuwa aka kammala su zuwa yanzu ɗin an kaje za ga ana gudanar da ayyuka inda ya kamata akwai gada da aka kama aka fara ta ta murtala muhammad wai kowa ya sani cewa in ka dauki gadan nan ka ce a kaso 100 kaso nawa akai za ka cewa aiki ne jikakke amma dai mai girma gona bai kasa a gwiwa ba bai duba cewa wani irin abubuwa aka fitar ba ko an karba ko ba a karba ba a a shin ya ma dai kwangilan take mai girma gwamna da cewa kuɗin al'umma jihar Kano ne bari ya dora saboda ya dora a zuwa yanzu dinnan kai ka sani shaida ne an kammala gadan nan gata ana tabunta sannan ka dawo aikin da ya kirkira kuma a kashin kansa domin al'umma jihar kano su gani shi ma bai tsaya ya tsaya kawai a na kowa ba bari shi ma ya sabo akwai gada wanda take kusa da ku na imanin gaduwa za ga wanda ake cewa wato masallacin dangi gada ce aka kirkira mai hawa uku wanda za ka yawo a duniya afirka na imani kamar ka samu irin ta za ka bincika amma dai kaga gada ce mai hawa uku an yi an kammala ana amfani da su sannan mai gina gwamna ya bijiro da abubuwa daban-daban na daukan mutane wajen samun masu abin yi da empowerment in ka dauko siyasa da yake gonan mu ne ko babu komai a lokacin da muka zo ma'aikatar rayu karkara wani kwamishin dr musa su kwankwaso mai girma gwamna ya sahale wannan ma'aikata aka yi otan transformomi akalla guda ɗari a guda ɗari na aka zo aka kira ƙungiyoyi da al'umma masu bukata aka ba su wannan ya jawo hankalin al'umma suka yi da cewa mai girma gwamna ya zo da karbi banda hanyoyi wanda mai girma gwamna ya sa sahale aka yi su da karkara da binni so abubuwan suna da yawa alkabi na son da in tabbatar maka mai girma gwamna ya abubuwan da ya kamata wanda zuwa yanzu shi yasa al'ummar jihar Kano suke bin shi da addu'o'i daban-daban sannan akwai abubuwa na ilimi wanda mai girma gwamna ya iya yin sa ganin cewa ya taimaki al'umma akwai abubuwan da gwamnatin baya ta dauko cewa an dauki yara an kai su kasashen duniya kuma ana ikirarin an biya musu kuɗaɗe mai girma gwamna bai kasa gobe da ya zo a kwanakin baya ba da ɗaya sosai aka bani kwamiti mai kyau karkashin muhiri mun gado barista aka bincika da ainihin kwamishiniya na babban makarantu wato high institution ta ma suka je aka binciko abubuwan da ya kamata wanda akwai mutanen da ba a biya musu kuɗaɗen makarantar nan ba mai girma gwamna aka biya aka zale musu kuma aka karbi sakamakon su ingantacce wanda a wannan gabatar da sakamakon mai girma gwamna ya yi waɗannan bayan Allah ɗalibai wanda suke karatu aiki a ƙasar Sudan wato aikin harkar lafiya wato likitoci ya kuma masa alƙawarin cewa akwai wani ma ɗan karatu da ake karasa wanda zaka tabbata baka shaida cikakkiya wannan ma aka ce su je su kare gwamnati za ta yi sannan kuma aka sale cewa sun je sun dawo sannan za a ba su ayyukan yi saboda mai girma gwamna da ya dauki al'ummar jihar Kano da 'ya'yan 'ya'yansa ne ka san shi ta komai ana so mutum in za ka yi abu kai abu na ilimi na hankali ni a mazauni da ba ina cikin gwamnati ba ko dan ina tare da wanda yake cikin gwamnati shi dama mutum tare yake bai cika goma ba amma dai in za ka ba da maki to za ka yi mai girma gwamna adalci ka ba shi kaso saba'in da biyar dalilin da yasa na ce kaso saba'in da biyar shine sauran wannan kaso ashirin da biyar din kar ka manta duka duka ban fi shekara ɗaya da dawowa wannan gwamnatin ba to na san in Allah ya yarda mai girma gwamna daga nan zuwa wannan lokaci da za a shekara hudu zai cike wannan kaso ashirin da biyar da izinin Allah.